واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 20 ga watan ramadan hijira na da shekara 1428 daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta 2007 a shekara biyu da suka wuce a lokacin da muke gabatar da tafsiri mun kawo wani hadisi na abu huraira Allah shi kara masa yarda wanda al'imam bukhari ya ruwaito hakanan al'imamu muslim yana sahihu muslim hadisi na 337 abu huraira ya ce bana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙala manzon Allah ya yi mana wata hudu ba musa haɓai a lokacin da ya yi wannan hudu ba sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad farada Allahu alaikum alhajja fa hajju Allah ya wajabta muku aikin haji aikin haji fa hajju dan haka dan ku je aikin haji fa qala rajulun sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulullah shin a kowace shekara ne haji ke wajaba a kanmu ya kai manzon Allah fasakata hatta qalaha salasan manzon Allah ya shiru bai bashi amsa ba sai da wannan mutumin ya sake maimaita wannan tambayan sau uku a kowace shekara aka wajabta mana aikin hajji ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah ya ce law qultu na'am la da na ce haka ne to da kuwa haji ya wajaba akan kowane musulmi a kowace shekara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi ga sahabbansa ya ce musu da dai na amsa muku na ce na'am haka ne to da kuwa hajiya waje ba akan kowane musulmi a kowace shekara wala mastata'tum sannan kuma da ba za ku iya ba in aka wajabta muku aikin haji a kowace shekara ba za ku iya ba ثم قال النبي صلى الله عليه musu da'uni ma taraktukum ku kyale ni muddin na barku ku ban yi muku wani bayani ba in dai ban muku wani bayani ba to ku kyale ni kar ku min tambaya inna ma halaka man kana qablakum man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim abin da ya hallaka al'ummomin da suka gabace ku shine yawan tambayansu da kuma saɓani da suke ma'annabawansu yawan tambaya yana cikin abin da ya hallaka magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza na haitu kuma an shay'in fajtani don haka in na hana ku aikata wani abu sai ku yi ƙoƙarin nisantar wannan abin wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan kuwa na umarce ku da aikata wani abu to sai ku aikata wannan abin gwargwadon iyawanku nan take Allah ya saukar da aya ta ɗari da ɗaya ta suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم nan take annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama wannan gargaɗi ga sahabbansa sai Allah ya saukar da wannan aya ta ɗari da ɗaya ta suratul ma'ida ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tas'alu an ashiya kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa waɗanda hukuncinsu bai riga ya sauko ba ku daina tambaya akan abubuwan da hukuncinsu bai riga ya sauko ba Allah yake gargadin sahabbai in tubda lakum tasu'ukum idan fa aka bayyana muku hukuncinsu to za ku cutu don ba za ku iya ba wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tudalakum amma in kuka yi tambaya a lokacin da ayar qur'ani take sauka da wannan hukunci to sai a yi muku bayani wato ku kyale sai lokacin da Allah ya saukar da hukunci sannan sai ku yi tambaya a kai amma a kul kuke tambaya game da wani hukuncin da Allah bai riga ya saukar da shi ba wallahu gafurun halim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai tausayi ne me yace a gaba qad sa'ala qaumun min qablikum thumma asbahu bi kafirin Allah madaukake yace abinda yasa aka hana ku tambaya game da wani hukunci wanda lokacin saukan bai yi ba qad sa'ala ha qaumun min qablikum saboda akwai wata jama'a da ta gabace ku ahlul kitab yahudawa sun tambayi annabawansu a saukan musu da hukunci aka saukar da hukuncin kuma asbahu biha kafirin sannan suka waye gari sun kafirce ma wannan hukuncin da suka nemi a saukan musu don haka ku kyale idan Allah ya saukar da hukunci sai ku yi tambaya a kai kada ku yarda ku yi tambaya a saukar muku da wani hukunci wanda lokacin zuwansa bai yi ba ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa ce fa yanbaghi an yuktafa bima yusaddaqu alaihi al-lafz wa huwa al-marra don haka idan kaga an ce hukuncin abu kaza kaza ne ka ɗauki wannan hukunci kada ka rika bincike fa innal asla adamu eh, adamu ziyada wala tuksiru tanqiba an zalika in Allah ya ce kaza ba kyau to bashi a ba kyau in ya ce kaza yana da kyau ka bashi yana da kyau kada ka yi tone-tone da annahu kad yufdi ila mislima wa ka'ab bi bani isra'il saboda yawan bincike yana iya kaiwa ga aukuwan irin abin da ya auku ga bani isra'ila saboda haka babu kyau su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi tambaya a saukar musu da wani hukunci in ka duba sahihul jami hadisi na 1597 hadisin abu sa'alaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha hadda hududan fala ta'taduha Allah ya zana wasu iyakoki kada ku yadda ku ketara su ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa faraba fara'iba fala tubayyi'uha kuma Allah ya farlanta wasu farillai kada ku yadda ku tauye su wa harrama ashiya'a fala tantahiquha Allah ya haramta wasu abubuwa kada ku keta hurumin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai wa taraka ashiya'a gaira nisyani min rabbikum akwai wasu abubuwan da kuma Allah ya kyale ba mantuwa bane ya kyale bai yi bayani akan su ba ba mantuwa ce ta sa Allah ya ki bayani akan waɗannan abubuwan ba walakin rahmatan min lakum jin kai ne kawai Allah ya muku don haka faqbaluha sai ku karbi kyautan Allah wala tabhasu an hakar ku yi bincike a su wa ma kana rabbuka nasiya saboda shi Allah bai mantuwa duk abin da kaji Allah bai yi masa hukunci ba Allah bai manta ba rahama ce gare ku kada ku rika tone tone akan hukuncin waɗannan abubuwa ɗin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai gargaɗi a cikin hadisai da yawa kamar sahihul bukhari hadisi na 7289 sahihu muslim hadisi na 2358 hadisin sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal muslimi na jurman daga cikin musulmai wanda laifinsa ya fi girma man sa'ala an shay'in lam yuharram shine mutumin da yayi tambaya akan wani abun da Allah bai riga ya haramta shi ba fa hurrima min ajli mas'alatihi sai aka haramta wannan abin a dalilin tambayan wannan mutumin da can Allah bai haramta aikata wannan abin ba amma a dalilin tambayan wannan mutumin sai Allah ya haramta wannan abin to wannan mutumin a ranar tashin kiyama ya fi kowa girman zunubi a gaban Allah in ji annabi Muhammad. Allah ya kyale ku bai ce muku kaza ba kyau ba, wani daga cikinku da karambani ya yi tambaya, a dalilin tambayansa Allah ya haramta wannan abin, wannan mutumin ya fi kowa girman zunubi a ranar tashin kiyama. Sahabbai sun ji wannan gargadi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, kuma sun fahimci abin da annabi yake nufi. babu kyau sahabbai su rika yin tambaya akan abubuwan da ba a saukar da hukuncinsu ba don haka sayyiduna umar in ka duba sahihul bukhari hadisi na 7293 yake cewa nuhina ani takallufi mu sahabbai an hana mu binciken kwakwa mu rika tone-tone sai mun gano hukuncin abin da ma ba a san hukuncinsa ba mu sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu irin wannan tambaya a cikin sahihu muslim anas bin malik ya ce kunna nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shay'in mu sahabbai an hana mu kada mu tambayi manzon Allah game da hukuncin wani abu abinda Allah bai riga ya saukar da hukuncinsa ba mu sahabbai an hana mu a farkon musulunci babu kyau mutum ya yi tambaya akan wata matsala wacce Allah bai saukar da hukuncinta ba. Anas bin Malik ya ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana tsawatarwa an hana mu an kwaɓe mu kada mu yi tambaya akan abubuwan da Allah bai riga ya saukar da hukuncinsu ba. Babu hali sahabbai su yi tambaya, in ji Anas bin Malik. Sai ya ce wa kana yi ojibuna an yaji ar-rajulul gafir. muna sha'awa ba ƙauye ya shigo gari in ba ƙauye ya shigo garin madina shi bai san wannan dokan ba aiko ba ƙauye ya shigo garin madina ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam min ahalil badiya bai san cewa an hana tambaya akan abin da Allah bai saukar da hukuncinsa ba shi sai ya yi tambaya kaga Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda dama can shi bai san an yi wannan doka ba Anas bin Malik yace to idan ba kauye ya shigo gari farin ciki muke yi mu sahabban Annabi Muhammad domin a dalilin kauya wannan mun samu ƙaruwa ta fahimtar addinin Allah mu an hana mu yi tambaya shi ko ba kauye bai san da wannan hanin ba da ya zo sai ya ce ya rasulullah ina hukuncin kaza sai mu karkada kunnuwan mu saurara Anas bin Malik yace to farin ciki muke da mun ga kauyawa sun shigo Madina kowa da ranarsa fa yas'aluhu wa nahnu nasma ya tambayi annabi mu ko muna sauraro haka nan abu umama talbahili ya bada labari ya kunna qadit taqaina an nas'alahu mu kiyayewa muke muna tsoron kada mu tambayi annabi fa ataina arabiyan a ƙauyawa suka zo mana in sun shigo garin madina farashaunahum sai mu ba su kyauta sai mu ba su kyautar riga mu ce wane ga wannan kyauta abinda muke so da kai salin nabi ya je ka tambayi annabi hukuncin kaza ba kauye ko shi dama bai san an hana ba yana zuwa sai ya ce wa manzon Allah ya rasulullah ina hukuncin kaza kaga yankin da sahabbai suke bi su dai ba hali su yi tambaya amma da zaran sun ba kauye za su mar kyauta su ce je ka mana wannan tambaya to me yasa Allah ya hana sahabbai tambaya saboda Allah ya fi mutane sanin halinsu. Me yasa aka ce kada ku yi tambaya akan hukuncin da Allah bai saukar da shi ba, domin Allah matsaukaki ya fi ka sanin halinka, don haka Allah ya san lokacin da ya fi dacewa ya saukar da hukunci, ba kai ne za ka yi tambaya a saukar da hukuncin ba, shi ƙur'anin nan Allah matsaukaki bai saukar da shi a rana guda ga annabi Muhammad ba. ya karkasa saukansa a tsawon shekara 23 ga manzon Allah kamar yadda ya faɗa mana a suratul isra aya ta ɗari da biyar wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqna wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala ونزلناه تنزيلا سورة الإسراء الله مدوكك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا ونن أبن كراتون لتاف قرآني فرقناه منكر كسسو كنسا بمسوكد شيء ألوكتي قدابا me yasa litaqra'ahu 'ala nasi saboda ka rika karanta wa mutane Qur'ani ala muksin akan wani tsawon lokaci lokaci in ya dace na saukan hukunci sai Allah ya saukar da aya akai wa nazzalnahu tanzila muke saukar da shi saukarwa kaɗan kaɗan har dai aka kammala shi don haka Allah ya san lokacin da ya fi dacewa a saukar da wannan hukunci sai a jinkirta sai wannan lokaci ya yi kafin nan Allah ya saukar da wannan hukuncin in ka duba mujmi'u zawa'i malamin ya inganta hadisi a cikin littafin sa mujalladi na farko shafi na 159 hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi muhammadin ban taba ganin mutanen da suka fi sahabban manzon Allah alheri ba ban taba ganin su ba in ji abdullahi dan abbas shi ma yana cikin sahabban annabi muhammad ya ce ban taɓa ganin mutane waɗanda suka fi sahabban annabi Muhammad a hairi ba suna da jin magana Allah maɗaukaki ya hana su yin tambaya Abdullahi ɗan Abbas ya ce ma sa'aluhu illa salasa ashirata mas'alatan hatta ba. tambayan da sahabbai suka yi wa manzon Allah guda goma sha uku ne har annabi ya bar duniya tambaya goma sha uku sahabbai suka yi wa manzon Allah har annabi ya bar duniya in ji abdullahi dan abbas baharul umma masanin qur'ani tambayoyi goma sha uku kacal sahabbai suka yi wa annabi muhammad kulluhunna fil qur'an baki ɗaya tambayoyin nan suna cikin qur'ani yace waɗannan tambayoyi sun yi ne saboda ba su san hukunci a kai ba domin Allah matsaukaki ya riga ya musu gargaɗi kada su yi tambaya akan abin da Allah bai saukar da hukuncinsa ba amma waɗannan matsaloli goma sha uku buƙatar su da su san su sun tsananta suka kai ga yin tambaya ga manzon Allah in ban da matsala goma sha uku nan ba su yi tambaya ga manzon Allah akan wata akan wani hukunci wanda bai riga ya sauko ba Abdullahi bin Abbas ya ce waɗannan matsaloli goma sha uku gaba ɗayansu Allah ya sa su a cikin Ƙur'ani. ya ce na farko sun yi tambaya game da hikimar halittar wata wai mai yasa Allah ya halicci wata ta hito kaɗan tana ƙara girma har dai ta cika daga baya ta ɓace bayan wani lokaci kuma ta sake bayyana menene hikimar halittar wata a suratul baqara aya ta 189 Allah ya ba su amsa sa'aluna yas'alunaka anil قل هي مواقيت للناس والحج ولا البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Abdullahi bin Abbas ya ce na biyu sahabban annabi Muhammad sun yi wa manzon Allah tambaya game da hukuncin yaƙi a cikin watanni masu alfarma. Suna so su san ina hukuncin musulmi ya yi yaƙi a cikin watannin da Allah maɗaukaki ya haramta yaƙi a cikinsu. Watanni da ake kiransu al-ashhurul hurum ina hukunci nan ma Allah ya ba su amsa a suratul baqara aya ta 217. يسألونك عن الشهر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun kowace tambaya sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi wa manzon Allah Allah da kansa yake ba su amsa suka yi tambaya game da hikimar halittar wata Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal suka yi tambaya game da hukuncin yaƙi a cikin watanni masu alfarma Allah ya ba su amsa da kansa yas'alunaka an shaharil harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun sannan suka yi wa manzon Allah tambaya sallallahu alaihi wa sallam game da hukuncin shan giya da kuma caca ina hukuncin shan giya da caca Allah madaukaki ya saukar da amsa nan ma a suratul baqara aya ta 219 in baka gaji ba yace yas'alunaka anil khamri wal maisir قل فيما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك ماذا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون sun yi tambaya akan hukuncin shan giya da hukuncin caca Allah ya saukar da amsa tafsirinsa yana gaba insha Allah suka yi tambaya game da hukuncin sadaka menene za su bada sadaka Allah ya ba su amsa na biyar Abdullahi dan Abbas ya ce sun yi tambaya game da hukunci na marayu ya Rasulallah ina hukuncin rikon marayu a suratul bakara aya ta 220 ita ma tafsirin ta yana tafi Allah madaukaki yace fi dunya wal akhirah fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ba je gama ba na shida abdullahi dan abbas ya ce sahabban manzon allah suka tambayi annabi ina hukuncin jinin haila ya rasulallah yahudawa ba cin abincin mace mai haila to shin ina hukuncin jinin haila yaya za mu yi da matanmu idan suna cikin al'ada Allah ya ba su amsa a suratul bakara har yanzu dai aya ta 222 wa yas'alunaka wa a anil mahid qul huwa a فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى طهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عبد الله بن عباس يتي هر ينزو صحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سني مسا تنبيه daga cikin tambayoyi goma sha uku nan tambaya ta bakwai suka yi masa tambaya game da abin da Allah ya halatta musu game da karnuka al'imamul hakim ya kawo hadisi a cikin al a mujallar na biyu shafi na ɗaya hadisi ingantacce hadisin abu rafi' جاء جبريل إلى النبي rana mala'ika عليه وسلم وترانا ملائكة جبريل يئسوا مدينة يزوج دم من Allah. fasta'zana alaihi ya nemi izini ga manzon Allah fa'azina lahu mala'ika jibrilu ya nemi izini manzon Allah ya bashi izini fa'abta'a sai ya ki shiga fa akhadha rida'ahu abu rafi yace sai manzon Allah ya ɗauki mayafinsa fa kharaja ilaihi ya fito ya samu mala'ika jibrilu wa huwa qa'imun bil yana tsaye a kofa faƙala ya ce kad azanna laka laka mun yi ma izini akan cewa ka shigo gashi kuma ka ki shigowa me ya faru kala sai ya ce masa ajal haka ne na ji amsar da ka bani da na nemi izinin shigowa na ji ka ce in shigo walakin na la na baitan fihi kalbun wala sura sai dai mu mala'iku ba ma shiga gida wanda kare yake cikinsa ko kuma hoto yake cikinsa in dai akwai hoto a cikin wannan ɗaki ko kuma akwai kare to mu ba ma shiga amma fa mala'iku rahama ba kowane mala'ika ne baya shiga inda kare yake ko kuma hoto ba mala'ikun da suke rubuta ayyuka na ɗan adam suna shiga duk inda ka shiga ka duba faidul qadir littafin alminawi a mujallar na biyu shafi na 490 don haka waɗancan mala'iku na rahama su ne waɗanda ba sa shiga ɗaki wanda akwai kare a cikinsa ko kuma akwai hoto mala'ika jibrilu yana faɗin haka sai manzon Allah ya ce to a binciki ɗakin nan akwai ɗayan biyu ko dai akwai kare ko akwai hoto fa nazaru fa idza fi ba'd buyutihim ah, jirra sai gashi akwai wani dan kuikuyo ah, jirho fa nazaru fa idza fi ba'd buyutihim jirwun suna dubawa sai suka ga wani dan kuikuyo dan kare a cikin ɗakin an ce karen nan in ma na alhassan ne jikan annabi sallallahu alaihi sallam wani ya masa kyauta ko na alhusaini qala abu rafi' sahabin annabi muhammad ya bada labari ya ce fa'amarani nan take manzon Allah ya umarce ni an aktula kulla kalbin bil madinati in zagaya garin madina duk inda na ga kare in kashe Tun da dai yanzu labari ya iso mana cewa mala'ika baya shiga ɗaki in akwai kare to ba zaman lafiya mu da kare shi kenan kuma manzon Allah ya ce duk inda aka ga guda a kashi haba abu rafi ko ya nemi sanda ba fa'alna na kama tafiya lungu lungu na madina buge karnuka nake jama'a na lafiya ina cewa ku saurara ku gani to lalle wannan sako ne na annabi Muhammad waja annasu sai mutane suka ci ɗaɗo zuwa gidan annabi Muhammad. Aka taru ƙofan gidan manzon Allah, ya Rasulallah, ma za ya hillu na min hazihi umma allati amarta bi qatliha me za ka umarce mu game da abin da ya halalta dangane da ita wannan al'umma da ka yi umarni a kakkashe. game da kare su karnuka menene yake halatta gare mu kuma menene yake haramta gare mu akan su kun ga larura ta sa sai sun kai ga yin tambaya Allah ya hana su neman sanin wani hukunci kafin lokacin saukansa amma fa yanzu larura ta kawo ya zama tilas sai sun tambayi manzon Allah ina hikimar kashe karnuka din nan waɗanne karnuka ne aka halatta a riƙe waɗanne ne aka haramta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai bayani ya ce musu to mala'ika rahama baya shiga gida in dai akwai kare a cikinsa ko akwai hoto sannan Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya ta suratul ma'ida bayan annabi ya musu bayani ya ce musu karnuka haramun ne musulmi ya aje in mutum ya aje kare kullum asarar lada yake sai fa in karen nan ɗayan biyu ne ko dai karen farauta ko kuma kare na kiwo ka duba sahihu muslim hadisi na 280 muddin ba karen farauta ba kuma ba kare na kiwo ba in mutum ya aje kare a gidansa kullum asarar lada yake Allah ya saukar da ansa gare su يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين hmm. تعلمونهن مما علمكم اللهفكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب Allah مدوك ya saukar da aya ta suratul ma'ida بيان wa sahabbai bayanin halalcin riƙon kare na farauta a dalilin uzuri da sahabbai suka samu kansu a ciki saboda suna da bukatar su san hukuncin riƙon kare abin da ya halatta gare su da kuma abin da ya haramta wannan ita ce tambaya ta bakwai wacce sahabban annabi Muhammad suka yi masa a rayuwarsa Abdullahi dan Mas'ud ya ce tambaya ta Abdullahi dan Abbas ya ce tambaya ta takwas wanda sahabbai suka yi wa manzon Allah ya auku ne a bayan an yi yakin Badar bayan an gama yakin Badar ka duba sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2376 da hadisi na 2377 an gama yakin badar yakin farko wanda manzon Allah ya yi da kafirai an samu ganima to sojoji da suka yi wannan yaki kashi biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa sojojin musulmai kashi biyu akwai kashi na farko su ne dattawa waɗanda ba su da ƙarfi aka sa su su ne a baya kashi na farko kuwa su ne matasa sahabban manzon Allah masu ji da karfi su aka tura suke gwabzawa da kafirai idan abu ya gagara in ya iso ta baya sai dattawan sahabbai su kuma su tare bayan an gama yaki an tara ganima sai husuma ta auku aka samu sabani a tsakanin sahabban annabi Muhammad waɗancan da suka shiga fagen daga waɗannan matasa da suka gwabza yakin sai suna cewa ganiman nan tamu ne mu kadai banda ku saboda ku a baya kuke ai waɗancan dattawan ku suka ce to ai mu muka tsare muku baya in ba dan mun tsare muku baya ba babu mamaki da ba a ci ma nasaran ba don haka kowa a cikinmu ya ba da sa kafin wani lokaci saɓani yana nema ya girma labari ya iso ga annabi muhammad nan kuwa take sai suka zo ga annabi suke masa tambaya to shin idan an yi yaƙi da kyau yaƙin badar shine yaƙin farko ba a san yadda za a yi da ganima ba yaya za a yi da ganima idan aka yi yaƙi bayan an gama an samu ganima ya rasulallah ya rasulullah yas'alunaka anil na yas'alunaka anil anfal qul lil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu wa dhata bainakum وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الله مدوكين سركي سوكد وانا آية تسورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصله ذات بينكم كيايا الله يا كو صحابي كجار سكانكم kada a samu saɓani a tsakaninku a dalilin ganima wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kaga wannan tambaya ta zo a kan gaba bukata ce ta tsananta wanda dole sahabbai su tambayi manzon Allah Allah bai riga ya saukar da hukuncin ganima ba amma larura ta sa dole su yi tambaya a game da hukuncin ganima nan take ko Allah ya saukar da ansa tambaya ta tara an yi wa annabi ne akan alamar tashin kiyama manzon Allah ya ba su amsa da aya ta 187 ta suratul a'raf yas'alunaka 'anis sa'ati yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت بالسماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وإنما أنا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو suna tambayanka game da lokacin tashin kiyama Allah ya ce babu wanda ya san yaushe ne lokacin tashin kiyama sai shi Allah saqulat fi samawati wal ardi wannan ilimi ne mai nauyi ga halittan samai da ƙasa la ta'tikum illa bagta kiyama ba za ta zo muku ba face kwatsam a lokacin da ba ku shiri yas'alunaka ka annaka hafiyun anha qul innama ilmuha inda Allah Allah ya maimaita wannan kalma a cikin ayan nan sau biyu innama ilmuha inda rabbi qul innama ilmuha inda Allah Allah kaɗai ya san yaushe ne za a yi tashin kiyama walakin na aksaran nasi la ya al-imamu muslim ya ruwaito hadisi wanda yake nuna cewa sahabbai ne suka yi wa annabi wannan tambaya hadisin jabir jabir yake cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu qabla an mutu bi shahrin naji annabi ya faɗi magana kafin ya mutu da wata ɗaya wata ɗaya ta rage manzon Allah ya bar duniya manzon Allah yake cewa tas'aluni anis sa'ati kuna min tambaya game da tashin kiyama ko wa inna ma ilmuha inda Allah Allah kadai yake da ilimin tashin kiyama wannan hadisi yana nuna maka cewa sahabbai ne masu yi wa manzon Allah wannan tambaya inna ma ilmuha inda Allah tas'aluni an sa'a kuna min tambaya game da sa'ar karshe wa inna ma ilmuha inda Allah ilimin sanin tashin kiyama yana wajen Allah shi kaɗai. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa uqsimu billah kuma ina muku rantsuwa da Allah ma ala baharil ardi al-yawma min nafsin manfusa ya'ti alaiha mi'atu ina muku rantsuwa da Allah daga yau a wannan rana da nake muku wannan magana babu wani rai da ke wannan duniya wanda zai samu shekara ɗari nan gaba bai mutu ba in ji manzon Allah shi ne malamai suke cewa wannan ita ce alkiyamatu sugura a ƙaramar kiyama ita ce mutuwarka don kuwa da ka mutu ka ta tsaya man mata qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu to kiyamarsa ta tsaya wato ƙaramar kiyama kenan kamar yadda annabi ya faɗa ko haka nan ya tabbata wato daga wannan rana da annabi ya magana duk wani ɗan adam da yake da rai a wannan lokaci bai wuce shekara ɗari ba sai da Allah ya amshiransa. jabir ya ce na ji annabi ya faɗi wannan magana wata ɗaya ya rage masa kafin ya bar duniya tambaya ta goma hadisi yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na dubu biyu da da biyar goma abdullahi ɗan abbas ya ce Ƙalat quraish lil yahud qurayshawa suka ce ma yahudawa ko kuna da ilimi kun san yadda za a yi a da Muhammadu fa utuna shay'an nas'al hadha rajula ku ba mu wani abu da za mu yi tambaya ga wannan mutumin mu kure shi fa suka ce musu saluhu anir ruhi to ku yi masa tambaya game da halittan rai ina rai yake yaya halittansa take sai Allah ya saukar da amsa a suratul Isra aya ta 85 wa yas'alunaka wa yas'alunaka anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh suna ma tambaya game da halittar rai walin ruhu min amri ka ce halittar rai al'amari ne na ubangiji na shi kadai ya san sirrinsa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a baku wani sashi na ilimi ba face kadan ku yan adam don haka ilimin sanin ina rai yake da kuma siffansa abu ne wanda Allah yake banta da shi nan ma Allah ya bada amsa tambaya ta goma sha ɗaya wacce sahabbai suka yi wa manzon Allah Abdullahi dan Abbas ya ce an masa tambaya game da tarihin naini kamar yadda ya zo a cikin as-sahiha hadisi na 2217 hadisin Abu Huraira annabi da kansa yake cewa wa ma adri zulkarnaini anabiyan kana amla shin zulkarnaini ni nan annabi ne ko ko ba annabi bane inji annabi Muhammad yace ban sani ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an masa tambaya game da tarihin ni mai Allah ya bada amsa a kai wa yas'alunaka wa yas'alunaka an dhil qarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra إنا مكنا له في الأرض إنا مكنا له وآتيناه من كل شيء سببا الأمر تاريخي نزل قرنين هنا cikin tambayoyi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah da kansa ya ba da amsa a cikin Qur'ani inji Abdullahi dan Mas'ud sai tambaya ta goma sha biyu Abdullahi dan Abbas inji Abdullahi dan Abbas sa'aluhu yaya za a yi da duwatsu sahabbai suka yi wa manzon Allah tambaya sa'aluhu anil jibal an ce idan duniya ta zo ƙarshe Allah zai hallaka ta zai murkushe ta zai nuke ta to yaya duwatsu na yadda suke da ƙarfi haka me zai faru da su a suratu qaha aya ta 105 me Allah ya ce wa sa'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa hmm. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا عبد الله بن عباس yace wannan tambaya ta goma sha biyu tana cikin tambayoyi da aka yi wa manzon Allah wanda Allah ya ba da amsa da kansa game da duwatsu a ƙarshen duniya yaya Allah zai yi da su Allah ya ce yansifuha rabbi nasfa zai nuke su makuran nukewa fa zaru haka an safsafa la tara fiha wala amta wannan yana cikin tambayoyin da aka yi wa manzon Allah wanda Allah ya bada amsa sannan sahabbai suka yi wa annabi tambaya akan ayar da za mu fassara a karatun mu ta yau ta suratul baqara aya ta 215 suka ce yas'alunaka ma za yunfiquna ma za yunfiqun qul ma anfaqtum qul ma أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم عبد الله بن عباس يقول wannan aya ta suratul baqara tana cikin tambayoyi da sahabbai suka yi wa annabi Muhammad guda goma sha uku wannan aya ita ce karatunmu na yau aya ta ɗari biyu da goma sha biyar ta suratul baqara yas'alunaka ma za yunfiquna sahabbai suna tambayan ka shin me za su bayar sadaka min amwalihim daga dukiyansu kul sai Allah ya ce ma anfaqtum min khairin abinda duk kuka bayar sadaka na alkhairi falil walidaini to yanzu kun ba ma iyayenku wal aqrabina da makusantanku wal yatama da marayu wal masakini da talakawa wabni sabili da matafiyi shine dan tafarki idan za ku ba da sadaka Allah ya ce ku ba ma iyayenku idan za ku ba da taimako ku ba ma iyayenku ku ba ma danginku ku ba ma marayu ku ba ma musakai ku ba ma matafiya sai Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka aikata na alkhairi to Allah yana sane da shi wasu daga cikin waɗannan tambayoyi ba sahabbai ne suka yi su ga annabi Muhammad kai tsaye ba waɗannan tambayoyi goma sha uku da muka kirga sai dai shi Abdullahi ɗan Abba ɗiban amsan da Allah ya bayar a dalilin tambayar ne amma haƙiƙa waɗannan tambayoyi goma sha uku da muka karanta akwai waɗanda ba sahabban annabi ne suka yi kai tsaye ga manzon Allah ba waɗannan tambayoyi goma sha uku su ne kaɗai tambayoyi da sahabbai suka yi wa annabi a ƙungiyance amma fa ba tambaya ta ɗaiɗaiku ba inda mutum yakan zo shi da kansa ya ce wa manzon Allah ina hukuncin kaza sahabbai su haɗa kai su yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ya ce bai wuce waɗannan matsaloli goma sha uku ba har annabi ya bar duniya saboda kiyaye umarnin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tsawatarwa kada su rika yin tambaya akan abin da Allah bai saukar da hukunci hukuncinsa ba don haka suka takaita tambayoyinsu tambayoyi da suka yi annabi ba su da yawa amma akan samu mutane ɗaiɗaiku sukan zo ga annabi da matsalolinsu daban-daban kuma suna yin tambaya ga annabi dangane da hukuncin wata matsala da Allah tuni ya riga ya yi bayani sai a musu kamar misali Allah ya riga ya wajabta sallah Allah ya wajabta azumi Allah ya wajabta haji sun riga sun sani to mutum sai ya zo yawa annabi tambaya akan sallah ya ake yin ta azumi ya ake yin sa zakka ya ake yin ta ko aikin haji ya ake yin sa wannan irin tambayan ba a haramta sahabbai su yi ba tambayan da aka haramta musu ita ce tambaya akan matsalan da Allah bai riga ya saukar da ta ba wallahu a'lam wannan aya ta 215 ta suratul baqara babu shakka tana cikin tambayoyin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba tafsiru ayatul ahkam littafin Muhammadu Sa'id a juz'i na farko shafi na 119 yace innahum sa'alu anil munfiqi wa ujibu bi bayanil munfaqi alaihim su sahabbai tambayan da suka yi amsar da Allah ya ba ba akan tambayan da suka yi bane eh, yas'alunaka an ma za yunfiquna Allah ce suna tambayanka me za su bayar sadaka min amwalihim daga dukiyansu tambayan da suka yi wa manzon Allah kenan amma sai Allah ya saukar da amsa ya ce musu in za ku ba da sadaka ku ba ma iyaye kaga su suna tambaya ne akan me za mu bayar da sadaka daga wani irin dukiya na kasuwanci noma wace irin dukiya ce za mu cire mu ba da sadaka daga jikinta sai Allah ya ba su amsa da waɗanda ake ba wa sadaka ba ainihin dukiyar da za a cire sadaka daga jiki ba shi yasa wannan malami yake cewa inna zalika ala uslubil hakim Allah ya ba su amsa ne a wani tsari na hikima a tsari na Allah mai hikima fakat sa'alu an shay'in wa ajabahum an ma huwa ahammu minhu su sun yi tambaya akan wani abu sai Allah ya ba su amsa akan abin da yafi muhimmanci fiye da tambayar su sun yi tambaya akan me za mu bayar sadaka sai Allah ya ce to in kun cire sadakan ku ba mu iyaye ku ba mu danginku ku ba mu marayu ku ba mu talakawa ku ba mu matafiya sannan sai Allah ya ba su amsa daga wace dukiya ake ba da sadaka Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata in dai alhairi ne fa inna Allah bihi alim Allah yana sanar da shi ashe a dunkule dukiyar da ake fitar da sadaka daga jikinta dukiya ce wadda ka same ta ta hanyar alhairi ba dukiyar da ka same ta ta hanyar sharri ba don haka wannan amsar da aka ba su sai ta kunshi tambaya su da ma abin da ba su yi tambaya a kai ba su suna tambaya ne akan dukiyar da za a cire sadaka daga jiki Allah ko ya ba su amsa da cewa bayan kun cire sadaka daga dukiyar da kuka samu ta hanyar alhairi to waɗanda ya fi cancanta ku fara ba su sadaka su ne iyayenku na farko kenan iyayenku ma an min khairin falil walidaini abinda za ku bayar daga alhairi da kuka samu to ku tabbata fa iyayenku kuka fara bawa wal aqrabina sannan na biyu danginku wale ma sannan marayu marayu sun fi bukata daga cikin jama'a sannan Allah ya ce wal masakin sai kuma talakawa sannan Allah ya ce wa ibn sabili sai kuma matafi yanda Allah ya jera ta su din nan haka nan ya kamata a ce mutum yana taimakawa da dukiyarsa ta wajen sadaka iyayenka su fi more dukiyarka fiye da kowa sannan danginka in an ce dangi al'akarabi na makusanta kamar wanka kaninka koyarka mace kanwarka ko kuma kawunka baffanka ko ‘ya'yan kawunanka da ‘ya'yan bafanninka danginka na kusa baya ga iyayenka su suka fi cancanta su mori dukiyanka fiye da kowa sannan sai Allah ya ce wale tama sai kuma marayu marayu su suke martaba ta uku don marayu su suka fi cancantar a basu gudunmawa tunda babu wanda ya rike su hakkin dama yana kan musulmai baki ɗai sannan sai Allah ya ce wal masakin sai kuma talakawa wabni sabili sai matafi Allah ya ce to wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah madaukaki masani ne game da shi yanda Allah ya jeranta waɗannan haka ake so musulmi ya kiyaye ta wajen hidima da dukiyarsa akwai hadisin Salman bin Amir wanda yake cikin sahihu targhib hadisi na 8831 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sadaqatu alal miskini sadaqatun in ka ba da sadaka ga talaka ladan ka daya ladan sadaka wa hiya ala zirrahimi sadaka, sadaqa manzon Allah yace in ko ka dauki sadakan nan ka ba ma wanda kuke da dangantaka mutumin da akwai zumunci tsakaninka da shi kamar wanka kamar kaninka kamar baffanka kawunka ‘ya'yan baffanni ‘ya'yan kawunnai in su ne ka ba su sadaka annabi ya ce to lada biyu ne kake samu ladan sadaka da kuma ladan sada zumunci in ji manzon Allah ashe kaga ka ɗauki dukiyanka in sadakan za ka yi ka fara ba ma ‘yan uwanka ya fi cancanta a kan ka ba ma wani bare ladansa ma ya fi yawa a kan ka ba ma wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya karanta su haka ake son musulmi ya bi su ya karkasa kada ya ɗauki dukiyar gaba ɗaya ya ba ma sashi guda wannan bai dace da tafarkin sunna ba ka karkasa kada ka ɗebe dukiyarka banda dangin ka ba masu more masa ya kamata a ce kana ba ma dangi ɗin kana ba wa marayu kana ba wa talakawa kana ba wa matafiya kana ba wa iyayenka wato kada dai ka bar wani sashi daga cikin sassan nan yadda Allah madaukake faɗa a cikin ita wannan aya wannan hikima ne na Allah madaukake su sahabbai sun yi tambaya ne akan wace dukiya ake cire sadaka a bayar daga cikinta sai Allah ya mutu bayani da ma waɗanda ya kamata a ba wa sadaka ɗin baya ga cewa dukiyar da ake fidda sadaka daga cikinta wajibi ne ta zamanto dukiyar an same ta ta hanyar alkhairi sannan kuma in za a ba da sadaka din a fara ba ma iyaye sannan makusanta marayu talakawa da matafiya wannan malamin ya ce ita wannan aya tana kunshe da hikima mai yawa saboda haka Allah maɗaukaki ya yi bayanin inda ake cire dukiyar sadaka ya kuma yi bayanin mahallin da ake aje dukiyar sadaka li'annal infaqa la yuhdisu al allazi yu'adda ilayhi hatta yusadifa mawqi'ahu domin idan ka ɗauki dukiyanka ka bayar sadaka ba za ka samu lada ba sai in wannan sadakan da ka bayar ta dace da mahallin da shari'a ta kayyade da wasu malamai suna cewa ita wannan aya tana cikin ayoyi da aka fara saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun annabi yana makka kafin Allah ya shar'anta fitar da zakka ga musulmai shi ne aka ce a ah, ku sahabbai ku ɗauki dukiyanku ku rika taimakawa iyaye da su ah, sannan da danginku da kuma talakawa da marayu da matafiya amma daga baya da Allah ya saukar da aya ta suratul tauba aya ta 60 aka wajabta zakka sai aka shafe wancan hukunci inna masadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وتوجه آية سورة البقرة آية تقريبا قوم شابير wacce sahabbai suka yi wa annabi tambaya Maza za yunfiquna me za su bayar sadaka daga wani dukiya Allah ya ba su amsa wannan aya an saukar da ita ne kafin saukan ayan zakka amma da Allah ya saukar da wannan aya ta zakka ta suratul tauba aya ta 60 innamas sadaqatu lil fuqara'i ita zakka ana ba da ita ne ga wato matalauta mabukata wal masakini da misakai su ne masu roƙo suna neman taimako wal amilina alaiha da masu aiki akan zakkan su ma ana fitarwa a basu wannan ita ce fassara mafi inganci alfukara shine matalauci eh, in an ce alfaqir matalauci wanda baya fita ya yi roƙo ba zai ce taimaka mini ba amma in ka lura da yanayinsa mutum ne wanda yake cikin bukata amma shi ba zai iya roƙonka ba waɗanda su ake cewa alfukara almasakin musakai kuwa su ne waɗanda suka fitar da damuwarsu a fili ga duniya har suna neman taimako wajen jama'a Allah maɗaukake ce to ana ba da zakka ga fakirai matalauta waɗanda ba su fitar da talaucinsu a fili ba ana ba da zakka ga misakai waɗanda sun fitar da damuwarsu ga jama'a wal amilina alaiha ana ba da zakka ga waɗanda suke aiki akan zakkan su ma ana cire zakka a basu ko da mawadata ne wal mu'allafati qulubuhum hakanan ana ba da zakka saboda a ja ra'ayin wani kafiri ya musulunta an ga alama mutumin yana da sha'awa zai musulunta sai aka ɗauki zakka aka bashi dan ƙarfafa ma zuciyarsa akan imani ɗin ko ya riga ya musulunta ana so a ƙarfafa ma musuluncinsa babu mamaki da yana da wadata lokacin da ya musulunta sai ‘yan uwansa suka yi watsi da shi to saboda kada jarinsa ya karye sai aka ɗauki zakka aka ba mu wannan mutumi saboda a ƙarfafa addininsa tunda yanzu ya karɓi addinin musulunci kada a bari sana'arsa ta gurgunce jarinsa ya karye har ya koma kafirci sai a bashi saboda a ƙarfafa zuciyarsa waɗannan sune ne almu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi Allah yace ana ba da zakka saboda ‘yan tabayi ana iya ɗaukan dukiyan zakka a ‘yanta bayi da ita, walgarimi na hakanan waɗanda ake bin su bashi, bashi ya yi musu yawa ba halin biya, su ma ana iya fidda zakka a basu don su biya wannan bashi. wa fi sabilillah ana ɗaukan zakka a ba mu mayaka waɗanda suke tafiya jihadi ba su da albashi sai a ɗauki zakkan nan a basu hakanan kuma ana ba wa talaka zakka saboda ya tafi aikin haji wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wabin sabil ana ba da zakka ga matafiyi da Allah ya kirga waɗannan mutane sai ya ce faridatan min Allah zakkan nan farilla ce daga Allah wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne mai hikima ya san yadda ya cancanta shi yasa ya tsara waɗannan mutane da za a ba su zakka a lokacin da wannan aya ta sauka sai waccan aya ta suratul baqara ta bar aiki in ji wasu malamai an ka duba majmu'un fatawa a mujallar na 25 shafi na 40 shekul islam yace ammatu ahlil ilmi yaqulun baki ɗaya malaman sunna suna cewa lil mutawalla qismatuha wa wab'uha fi ayyi al-asnaf thamaniyati sha wanda zai raba zakka ya samu ya ɗauki ɗayan waɗannan mutane da Allah ya bayyana ya bashi ya rarraba musu wa inna ma samallahu al uh, asnafa samaniya abinda Allah ya sa Allah ya kirga waɗannan mutane guda takwas waɗanda ake ba su zakka ilaman minhu anna sadaqata la takhruju min hadhihi al-asnaf ila ghayriha Allah ya kirga waɗannan mutane takwas ne saboda ya gaya mana ya sanar da mu ya tabbatar mana cewa ba a fitar da zakka a bayar ma wasu mutane in ba waɗannan guda takwas ɗin ba la ijabar likismatiha ba wai Allah ya wajabta idan ka fidda zakka sai ka kasa zakkan nan ga na fakirai ga na misakai ga na masu aiki akan raba zakka ga na waɗanda ake ƙoƙarin ƙarfafa zukatansu akan musulunta ga wanda za a sayo bayi a ‘yanta ga na waɗanda ake bin su bashi sun kasa biya ga na matafiya sannan ga na mayaka ko ga wannan a bama wani ya tafi aikin haji ba a ce ka karkasa zakkanka ga mutanen nan takwas ba shekul islam ya ce malaman sunna baki ɗaya sun yi ittifaki akan cewa kana iya ɗaukan zakanka ka ba ma kashi guda cikin takwas ɗin nan wato kana iya ɗauka ka ba mu fakiri kana iya ɗauka ka ba miskini kana iya ɗauka ka ba ma wanda yake aiki akan zakkan wal mu'allafati qulubuhum ko kuwa wanda ake kokarin a ja ra'ayinsa ya musulunta kana iya bashi zakan wal garimi ko kuwa wanda bashi ya masa yawa wa firrikabi ko kuwa wanda yake cikin bauta ka ɗauki zakkanka ka saye shi saboda ka yanta wanda duk ka ɗauka daga cikin takwas ɗin nan ka bashi zakka zakkanka ta yi in ji malaman sunna ba wai dole ne sai ka karkasa musu baki ɗayansu ba babu wani malami a cikin malaman sunna da ya faɗi wannan ka duba majmu'u fatawa a mujallar na 25 shafi na 40 to fassara mafi inganci fahimta mafi inganci na malaman sunna suna cewa waccan aya ta suratul baqara tana nan tana aikinta ita ma wannan aya ta suratul tauba tana nan tana aikinta babu wata aya da ta shafe wata waccan aya ta suratul baqara yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما min من fa inna Allaha bihi Alim tana magana ne akan sadaka na dukiya wanda bai zama wajibi ba in za ka ɗauki sadakan dukiya in za ka ba da sadaka daga dukiyarka to waɗanda aka fi so ka ba su da farko su zama iyayenka danginka marayu misakai matafiya wato ka bi wannan jeri kamar yadda Allah maɗaukaki ya tsara ita kuma wannan aya ta zakka tana nan tana aikinta wanda dukiyarsa ta kai nisabi zakka ta ba a kansa waccan aya tana magana ne akan sadaka na taɗawu'i ba na wajibi ba ita kuma wannan aya tana magana ne akan zakka wanda yake ya wajaba akan musulmai musulunci ya hukunta wa musulmai hidimar dukiya kashi biyu hidima ta farko ita ce hidima ta wajibi wannan hidima ta wajibi ita ce ake kira zakka sannan akwai hidima da ake kira ta sadaka hidima ta wajibi ita ce zakka ita ce wannan aya ta suratul tauba innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha har zuwa ƙarshe hidima ta sadaka kuma ita ce wacce ayat suratul baqara yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil ah, waɗannan hukunci guda biyu duka musulunci ya yi su akan musulmai amma akwai wasu malamai waɗanda suke ganin cewa bayan zakkan ma akwai kuma wani hakki da yake wajaba akan dukiyar musulmi daga cikin masu wannan fahimta akwai ibnu hazmi al-andalusi a cikin littafinsa al-muhalla a mujallar na shida shafi na ɗari biyu da ishirin da hudu ibnu hazmi yana cewa bayan wajibi ne ka fitar da zakkan dukiyanka sannan sadaka ba wajibi ba ne amma idan ya kasance zakka ba ta wadaci mutanen gari ba akwai matalauta da yawa to har yanzu dai dukiyanka akwai wajibi a ciki wato baya ga zakka akwai wani sashi da yake wajaba kuma akan dukiyar maudata yace wa fardun alal agniya min ahli kulli baladin farilla ne akan mawadata na kowane gari an ya kumu bi fuqara'ihim su tsaya da kulawa da hidimar talakawan garin wajibi ne mawadata na kowane gari su tsaya da kulawa da hidima game da talakawan garin wa yujbiruhum sultanu ala zalika ibnu hazm ce kuma wajibi ne sarki ya tilasta mawadata su yi hidima ga talakawan garinsu. su in lam takum zakawatu kenan idan zakka bata wadaci mutane ba wala fi sa'ir amwalil muslimin bihim fa yuqamu lahum bima ya'kuluna min al-quti alladhi la budda minhu ya kasance ana fitar da zakka a garin amma zakkan bai wadaci talakawan ba ana samun talakawa suna sata suna ɓarna da sauransu sai ibn hazm ya ce to sarki yana da ikon ya tilasta masu kuɗin garin su yi wa talakawa hidima su sama musu wata hanya na cin abinci idan talakawa nan ba su da sutura ne wa min al-libas lishita'i wa sayfi bi misli zalika mawadatan nan su sama wa talakawan garin nan gwargwadon abin da za su rufe asirin su wa bi maskanin yakinnuhum min al-matar sannan kuma idan talakawan gari suna kwana a titi nan ma wajibi ne sarki ya tilasta mawadatan gari su sama ma waɗannan talakawa wurin da za su rika kwana abu uku ɗin nan idan ya kasance ana samun talakawa a gari suna kwana da yunwa to wajibi ne mawadatan garin nan su tashi tsaye su sama wa talakawa na abin da za su ci na biyu idan ya kasance waɗannan talakawan gari ba su da suturan da za su sa saboda talauci zakan da ake fitarwa bai wadatar da su ba ba mamaki mawadatan garin ba su da yawa saboda haka zakkan bata wadata ba ibn hazm ya ce to wajibi ne mawadatan garin nan su nemo suturan da za su raba ma talakawa su rika sawa saboda su rufe asirin su sannan na uku idan talakawan gari ya kai ga suna kwana a titi babu inda za su kwana to wajibi ne mawadatan garin su sama wa talakawan mahallin da za su rika kwana wannan magana ta ibn hazmi ba shi kadai yayi ta ba fahimtar sayyiduna umar kenan halifa na musulmai a bayan sayyidina abubakar Allah shi kara masa yarda sayyidina umar fahimtar take nan ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya al a mujallal na uku shafi na 174 a zamanin sayyidina umar an taba kawo wasu yara sun yi sata sun yi satan wani rakumi aka kawo karan su gaban sayyidina umar daga kabilar muzaina da aka kawo su sayyidina umar ya sa za a yi musu hukunci an tabbatar da shaidu lalle yaran na sun yi sata sata raƙumi sai sai na umar ya dube su da kyau sai ya gansu tsamurarru duk sun rame da alamar yunwa a jikinsu sai ya ce man sayidu ha'ula waye shugaban waɗannan mutane daga wani gari suka fito waye shugabansu sai aka ce ai shugabansu shine sahabin annabi muhammad din nan wanda ake kiransa Hatib bin Abi Balta'a Hatib bin Abi Balta'a shine shugaban wannan kabilan waɗannan yara sai sai na Umar yace ilayya bihi ku zo min da shi aka je wannan kauye aka gaya ma Hatib bin Abi Balta'a sayyidina Umar yana neman ka sai ga Hatib bin Abi Balta'a ya taho Madina ya iso ga Annabi ga Umar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na umar ya ce anta sayyidu ha'ula'i kai ne shugaban waɗannan yara ka san su kala sai ya ce na'am ya amiral mu'minin babu shakka na san waɗannan matasa suna unguwarmu ni ne shugabansu. su kala sai umar ya masa waɗannan yara sun yi satar raƙumi har an kama su an kawo su laqad kittu an anzila al iqaba kadan ya rage in sa ai musu hukunci laula ma a'lamu min annakum tujayyi'unahum sai daga baya na kallace su da kyau sai na ga sun rame da na ga sun rame sai na fahimta kai ɗinnan kana shugaban ƙauyen ka ƙyale da kuma wadatan garinku yunwa ta galabaita waɗannan yara har ta sa su suka je suka yi sata wannan yunwa ita ce ta sa yaran nan suka kai ga yin sata don haka walan yanzu lal iqabu illa bika uqubar da zan musu ba su zan yi ba ba kai ne zan yi ma wannan uku ba saboda ka gane kuranka to amma bai sa an yanke hannun sarkin ba tun da sata dai aka yi hmm. sai ya ce ya muzani ya kai ba muzai ne da aka yi ma sata raƙumi kam tusawi na katuka nawa ne raƙuminka kana ganin raƙuminka ya kai nawa kala sai ya ce arba'u mi'ati darahim raƙumina ya kai dirhami ɗari hudu can Allah bai Hatib bin Abi Balta'a izhab fa'atuhi samana mi'ati dirahim ka je ka bashi dirhami 800 kudin a ranar tashin kiya duk bai wuce dirhami 400 ba in ji mai raƙumin amma na Umar ya ce a je a bawa mai raƙumin kuɗi dirhami 800 me yasa saboda horo ga sarkin gari. gaba ya gane bai kamata ya kyale matasan gari yunwa ta ci su har ta kai ta iza su ga yin sata ba ya haramta wannan abin sannan ya juya ya dubi yaran ya ce musu izhab ka udu li misliha ko kuma ku tafi kar ku sake yin sata ba shi da kyau yaran nan suka kama hanya alaihi wasallam malaman nan da kuma sahabban annabi waɗanda suke da wannan fahimta suna kafa hujja da aya da take suratul isra wa ati zal qurba haqqahu wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان لربه كفورا الله ما دوك كيتشي وآتي ذا القربى حقه كبام مكسنشنك حكينسا والمسكين دكما مسكيني شيما كباش حكينسا وابن السبيل كباوة متفي شيما حكينسا ولا تبذر تبذيرا kada kai almubazzaranci Allah ya haramta me ake cewa almubazzaranci ka duba sahihul adab hadisi na 345 sahabban annabi gaba ɗaya suna cewa at-tazyiru infaqul mali fi ghairi haqqihi abinda ake cewa almubazzaranci shine ka batar da dukiyanka ta hanyar da bai cancanta ba in dai ka batar da dukiyanka ta hanyar da bai cancanta ba to kayan almubazzaranci fahimta sahabban annabi Muhammad kenan al-imam hakim ya kawo hadisi wanda ya inganta shi yana cikin littafinsa al-mustadrak a mujallal nabi shafi 360 labarin Anas bin Malik wani mutum ya ce ya rasulallah inni zu malin kasirin ni mutum ne mai dukiya da yawa wa zu ahalin ina da iyali wa waladin wa habira ina da iyalai da yawa ina da ‘ya'ya da yawa ina da mutane da suke karkashi na suna da yawa wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka sai ya ce fa akhbirni kaifa unfiqu wa kaifa asna'u ya rasulullah ka bani labari yaya zan batar da dukiya na me zan yi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace takhruju zakat kaje ka fita zakka al mafruza nan da aka farlanta maka fa innaha tuhuratun tutahhiruka zakkan nan tsarki ne wanda Allah zai maka a ta zai tsarkake ma dukiya saboda zakan da ka fitar wa tasilu aqribaika bayan haka ka sada zumuncin yan wannan dukiyan naka wa ta'rifu haqqa sa'il kuma ka san haƙƙin wanda ya zo ya roƙe ka dukiya wanda damuwa ta masa yawa har ya kawo kuka wajenka ba shi da cefane ko rashin lafiya ya masa yawa ba kuɗin magani wanda ya kawo kuka gare ka to ka san yana da hakki akan dukiyarka in ji manzon Allah wal jari ka san kuma makwabcinka yana da hakki akan ka a game da wannan dukiya wal miskin da kuma taraka shi ma yana da hakki akan dukiyanka qala sai ya ce ya rasulullah ka aqlilli ka sassauta min magana ta ɗanyi tsawo in fidda zakka in sada zumunci in bawa haƙƙi na wanda ya kawo damuwa in fitar in bayar makwabcina da hakki talaka na da hakki a faɗa min magana takaitacciya wacce zan ɗauka sai Allah ya saukar da wannan aya fa atizal qurba haqqahu in kana son takaitaccen magana akan hidimar dukiya to ga aya ta suratul isra ka ba ma makusancinka hakkinsa wato danginka yana da hakki a cikin dukiyarka wal miskina talakawa suna da hakki a cikin dukiyarka wabna sabili matafiya yana da hakki a cikin dukiyarka wala tubazzir da Allah ya saukar da wannan aya sai wannan mutumin ya ce qala hasbi ya rasulullah wannan aya ta wadatar da ni na fahimci abin da ake nufi innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura waɗanda suke watsi da dukiya ƴan uwan shaytan ne innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura masu watsi da dukiya waɗanda suke batar da dukiyarsu ta hanyar da bai dace ba ‘yan uwan shaiɗanu ne shi kuwa shaiɗan mai butulci ne ga ubangijinsa yana daga cikin abubuwan da suka tilasta mutane zama a wuta saboda rashin kulawa da talakawa a suratul muddathir Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina Ela sl vijanatụyatasa anụlaanụmtirimen ما سلككم ما سلككم في سقر me suka ce قالوا لم نك من المصلين akwai wani dalilin daya ولم نك ولم نك نطعم المسكين sayyidina Umar da malamai da suke cewa hidimar dukiya tana zama wajibi akan mawadata idan zakka bata isar ba suna kafa hujja da waɗannan ayoyi na suratul muddathir kullu nafsin bima kasabat rahina Allah yace kowane rai abin da ya aikata jingina ne zai same shi a ranar tashin kiyama illa ashabul yamin sai dai fa illa ashabul yamin waɗanda ake ba su littafin su ta hannun daman su waɗannan ba a tuhuman su ta wajen hisabi Allah ka samu ne fi jannatin yatasaaluna a cikin gidajen aljanna suna tambayan juna anil mujrimina game da masu laifi ma salakakum fi sakar suna tambayan yan wuta me yasa kuka shiga wuta wutan sakar Kalu sai suka ce lam naku minal musallin abin da yasa muka shiga wannan wuta ba mu zan cikin masu yin sallah ba wa lam naku nut'imul miskin kuma ba mu kasance muna ciyar da talaka ba ba a ce ba mu kasance muna fitar da zakka ba wa lam naku nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da talaka ba ashe zakka daban sannan kuma ciyar da talaka daban kamar yadda ibnu hazm yake faɗa ah, saboda haka wannan ya sa Allah madaukake sa su a wuta wannan yana dacewa da hadisin manzon Allah da yake sahihul bukhari da sahihu muslim inda annabi ke cewa man la yarhamin nasa la yarhamuhullah wanda baya tausaya wa mutane Allah bai tausaya masa ashe kenan akwai wajibcin ka tausaya wa jama'a baya ga hakkin zakka da yake dukiyarka idan ya zama jama'a zakkan bai wadatar da su ba yana da kyau a kula da su a wadatar da su kamar yadda bayani ya gabata haka nan hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu musulmi dan uwa musulmi ne baya cutansa kuma baya mika shi ga hadari kaga dan uwanka musulmi ya shiga hadari kuma ka kyale shi manzo Allah yace inda imani haka ba zai yiwu ba kana ganin musulmi yunwa za ta kashe shi ka kyale shi har yunwa nan ta kashe shi wannan kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musulmi baya haka ga kuma hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 5649 annabi sallallahu alaihi wasallam yace at'imul ja'i'a ku ciyar da mayunwaci wa udul marida ku je ku gaida mara lafiya wa fukkul ani ku yanta fursunoni in kun samu mutum yana cikin bauta ku yanta shi waɗannan abubuwa dukkan su wajibai ne don haka abdullahi dan umar ya kawo hadisi wanda yake cikin irwaul galil hadisi ne 873 annabi sallallahu alaihi wasallam yake abdullahi dan umar yake bayanin wani hadisi cewa fi malika haqqun siwa zakat baya ga zakka a dukiyanka akwai wani hakki wannan ita ce fahimtar sayyidina umar da kuma ɗansa abdullahi dan umar kamar a tabi'ai akwai al-imamu sha'abi akwai al-imamu jahid a tawus waɗannan dukkan su tabi'ai ne waɗanda suka yi karatu a wajen sahabban manzon Allah a fahimtar su idan zakka bata wadaci al'umma ba to fa har yanzu wajibi ne akan mawadata su wadatar da jama'a saboda haka muddin ana samun matalauta a cikin gari yunwa tana tsananta ga mutane babu aikin yi to wajibi ne su mawadata su fitar da wani sashi na dukiyansu su yi wata hidima ga jama'an wannan gari misali su sama musu wani guri da ake basu abin da za su ci ko kuma a'a a sama musu wurin da za su rika kwana in babu sutura ne a ba su suturan nan waɗannan abubuwa dukkan su a fahimtar waɗannan malamai wajibi ne akan musulmai Allah madaukake ba mu kyakkyawar fahimta a za mu dakata haka mu amsa tambayoyi insha Allah sai kuma gobe ma tashi daga kan aya ta gaba Allahu akbar ban kiyaye tambayar sosai ba na bada amsar daga baya aka min waya na fahimci akwai kuskure mace ce ko mata matan wani mutum mutumin ya biya wa biyu makka bai biya ma ɗaya ba sai ya mutu ta buto tambaya take cewa shin tana da haƙƙi ta nema a biya mata kafin a raba gado na bada amsa cewa wasiya na'am babu shakka hadisi ya tabbata daga annabi cewa la wasiyata liwarisin ba a yin wasiya ga mai gado kenan babu shakka wannan mata babu wani wasici da yake kanta duk da haka malamai sun ce saboda a kyautata adalci kamar misali mutum yana da yaransa ya yi ma wasu aure ya yi yunkuri zai yi ma sauran aure Allah bai nufa ba sai ya mutu sai malamai suke cewa saboda a kyautata adalci na daidaita tsakanin waɗannan yara kafin a raba gadon sai a cire wani dukiya wanda za a ware na waɗancan yara da ba a yi musu aure ba sannan a raba gado kaga an daidaita tsakaninsu kenan babu fifiko haka nan kamar ita wannan mata idan akwai amincewa sauran magada abin da ya fi dacewa shine a ware mata nata dukiya wanda za ta je ta yi aikin hajji ya zamanto babu fifiko a tsakanin sauran mata da ita amma duka ya danganci sharaɗi na amincewa sauran magada domin su ne ina fatan wannan amsa ta gamsa karanta a sai wannan yake cewa malam don Allah ina tambaya game da ramman da ka taba zuwa da shi 2004 saboda ni ina son sa fi sabilillahi ya mini bayani to bayani wani iri alarama malam idris gashuwa kenan malam idris gashuwa yana gashuwa ina jin bayanin da yake so ya ji kenan sai bai wannan tambaya yake cewa malam hmm. tambaya ta ita ce yana kusa da liman sai ya samu matsala a cikin sallarsa sai ya jawo ni sallar kuma ta kasance wadda ake yi a asirce ce shin ya zan yi wurin ci gaba da bada sallar idan ya taho sai ya ɗauko karatunsa daga fatiha ba zai kaddara cewa mutumin ya gama fatiha ba sai ya ɗauko karatunsa daga farkon fatiha haka malamai suka faɗa yana cikin fatawar lajina mujallar na bakwai shafi ɗari uku da tis'in da tara sai tambayarsa ta biyu yake ce malam me gaskiyar bayani dangane da haɗa sallar azhar da la'asar da kuma haɗa magariba da isha'i ga matafi. wannan duka sun tabbata a sunnar manzon Allah matafiyi yana da ikon ya hada zahar da la'asar ko magariba da isha'i wanda sauki ne wanda Allah ya masa mu duba almasu mawsuatul fiqhiyya al a juz'i na biyu shafi na 348 na'am sai mai wannan tambaya yake cewa amma ka'ida ne ya zama ya fara tafiyan ba wai kafin ya fara tafiya ne zai hada sallolin ba sai ya bar gari sai mai wannan tambaya yake cewa malam tambaya ta ita ce game da tahajjud a masallaci da laspika ana daga murya ya halatta bai kamata a daga a buɗe lasifika ba idan za a yi sallar tahajjud domin ita sallar ba tilas ba ce sannan lasifika kuwa yana iya hana makwabta bacci kamar kana tilasta wa makwabta kenan su yi ta yi tahajjud alhali kuma Allah bai tilasta musu ba saboda haka rashin buɗe lasifikan shi yafi dacewa duk da shike akwai malamai da yawa da suke bada fatawar ana iya buɗe lasifika din ga idan misali mutane suke haraba saboda su ji gwargwadon yadda za su ci din ka duba fatawa ta da'ima mujalla na hudu shafi na 42 sai ta biyu yake cewa shin malam game da tahajjud ɗin da har yanzu da in yi ta a masallaci da in yi ta tare da iyali na wane bi babu shakka zuwa masallaci a yi sallar tahajjud ya fi mutum ya yi shi kadai domin haka sahabban annabi suka aikata zamanin sayyidina umar da a ce rashin yin ɗin ne fi da ko dukkansu sun bari amma wanda bai yi ba bai yi laifi ba in ka yi kai kaɗai? ka yi daidai domin shi kansa sayyidina Umar baya zuwa masallacin shi ya naɗa limamin da ake yi ya naɗa limamai da suke sallar tahajjud mun yi bayani kwanaki kamar Sulaiman bin Abi Hasma shine limamin mata kamar Ubay bin Ka'ab yana limanci kamar Tamimu Dari da shi da Ubay bin Ka'ab duk suna limanta in wannan ya gaji wannan ya karba amma duk da haka shi sayyidina Umar din baya zuwa wannan sallan tarawihi din kamar su Abdullahi bin Abbas da sauran wasu sahabbai amma masallaci na cika sosai da sauran sahabban annabi Muhammad ashe wanda ka ɗauka duka daidai ne in kayi kai kaɗai baka saba ma sunna ba in ka zo masallaci kai kai abin da aka fi so saboda zuwa masallacin zai karfafa ma wasu raye wannan sunna sai yake ƙara bayani cewa shin ya zama tilas ne sai an sauke alqur'ani ba tilas bane fakara umma tayassara min alqur'an sai ta ƙarshe yake cewa malam idan mutum bai nisa da alkur'ani ba zai iya karanta kananan surori fakara o ma ta yassara min alkur'an sai wannan yake tambaya malam yace me hukuncin wanda ya bada kuɗi ai kasuwanci kamar naira dubu hamsin duk ƙarshen wata za a bashi naira naira dubu shida me hukuncin wannan haramun ne haramun ne ba a yin haka ba haka ake kamfani a musulunci ba wannan ai shine riba in yana so a yi kamfani za a za a raba riba da shi kuma za a raba asara da shi ba wai za a rika kawo masa riba kawai ba asara ba mu je na gaba sai tambayar sa ta biyu ke ta yana cikin fatawa bin baz mujallal na farko shafin 148 na'am sai tambayar sa ta biyu ke ta shin ya halasta mutum ya ce shi ba zai dauki azumi ba sai ya ga wata kuru bai kamata ba bai ma dace da karantarwar manzon Allah ba a duba fatawar Lajna mujallal na goma shafi na 88 sai wannan yake cewa malam ni ne na ba amini na kuɗi na ce ya sai mini barkono sai ya saye bayan wata hudu sai na ce ya sayar da wannan barkonon da ya saye to shi kuma za a sayar da wata gona kusa da tashi sai ya cinikin wannan gona da kuɗi na ya biya hmm. shin wannan cinaki da ya yi yaya hukuncin sheke malam ya yi haramun bai kamata ya amfani da dukiyar wani ya yi kasuwanci ba da izininsa ba wannan haramun ne sai wannan yake cewa malam ga sakon gaisuwa daga wasu bayan Allah waɗanda ba su faɗi sunayensu ba daga makarantar nurul islam msms reshen kiru local government kano state malam ka yi haƙuri muna son mu ji ka kaɗan daga ciki malamai suna cewa inna ma yu'rafu rijalu bil haq wala yi yu'rafu haku bil rijal ana sanin mutum ne ta gaskiyansa ba a sanin gaskiya ta mai faɗanta don kasan tarihin mutum baya tabbatar da gaskiya abinda mutum yake faɗa shine muhallin abinda za ka duba babu wata ma'ana na wani ya san tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya balligo anni walau aya ku isa min sako ko da aya ɗaya ce in ka tashi ka isar da sako manzon Allah ka gama aiki sannan tarihin ka kai kuma wa Allahu akbar tarihi ba shi da wata ma'ana a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba sai mai wannan tambaya yake cewa malam menene hukuncin matar da mijinta ya kira ta zuwa kwanciya sai ta ki matan da mijinta ya kira ta ta ki zuwa babu dalili wannan mata mala'iku na la'antan ta haggare waye hadisin yana sahihu muslim hadisin na dubu da da da hudu talatin tara haramun ne in akwai wata larura ya kamata ta yi masa bayani amma hakanan nan kurin ta ki alhali kuma yana daga cikin hakkokinsa wannan ba daidai ba ne. sai wannan kuma ta ce malam muna mai maka addu'a Allah ya biya ka ya saka maka da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zama maka. Allah ya sa makomanmu ne baki da hmm. sai wannan yake cewa menene hukuncin yara da yara suna faɗa mamansu tana kallo tana ganin lokacin da yarinyarta take kwaruwa ba ta yi magana ba hmm. sai da ta ga za a cuci yarinyarta sai ta sa hannu ita ma ta buga ba ta wannan ba adalci ba ke sai mai wanda yake take cewa malam menene hukuncin hukuncin fatan malam ya sha ruwa amin suma amin malam alkur'ani bayani akan wannan al'amari malam wai dole ne idan mutum yana bin liman sallah bayan baya malam ya karanta sura wai dole ne ko kuwa ba sai ya karanta fatiha ba idan yana bin liman sallah wato idan mutum yana bin liman sallah liman yana ya karanta fatiha shin wajibi ne mamu shi ma ya karanta fatiha ina ga tambayar kenan wannan mas'ala malamai sun yi kace na ce a kanta gwargwadon hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fahimta mafi ƙarfin hujja wacce ni nake kai ita ce idan liman yana karatu kada mamu ya yi wani karatu idan kuwa liman baya bayyana karatu to wajibi ne mamu ya yi karatu wannan shine fatawa da take cikin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na 23 shafi na 309 karanta tambaya ta gaba sai mai wannan yake cewa malam mutum ne yake son yayi kaura da matarsa daga wani gari zuwa wani gari sai iyayenta suka hana ta shin ya wajaba ya ci gaba da ciyar da ita kuma tana can wurin iyayenta idan akwai amincewa sa wajibi ne ci gaba da ciyar da ita idan kuwa a matsayin yaji ne ba zai ciyar da ita ba baki ɗaya malaman sunna haka suka ce matar da ta yi tawaye ba a ciyar da ita ka duba almuguni a mujallar nishadi shafin ɗaya. wannan kuma ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ina neman malam ya taimaka min da addu'a zan yi tafiya to Allah ya kai shi lafiya sai mai wanda yake cewa ni ne nake bin liman sallah sallar isha'i a ƙarshen tahiya sai na ji kamar na yi hutu kwankwanto ya shiga ni kuma ba hutu na yi ba har dai na sallame sallah sai aka kawo aka zo garka ta biyu kuma na tarewa tare da ni da kwankwanto ya sake kama ni mai tsanani sai na yanke sallah na je na sake alwala na sake kawo sallah yaya hukuncin sallah na bai daidai ba waswasi baya baya sa mutum ya je ya sake alwala ya kuma sake sallah mai waswasi an dauke masa Allah ya san uzurin shi idan kana waswasi kar ka maimaita wani aiki wannan tambaya mun amsa irin ta kwanaki in kana waswasi kada ka maimaita wani aiki ah, aikin da kai ya wadatar illa kawai duk sa'ilin da wasu wasin ya zo maka ka karanta kul huwa sau uku ka tofa ta hagunka abinda malamai suka yi bayani kenan yana cikin fatawar lajna shi ma mujallal nabi shafin 206 sai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya ba ba mu da ladan don Allah malam ina neman a sake a sake min cikakken bayani game da addu'an nan ta rashin lafiya wadda ake ce ana karantawa mara lafiya ta addu'o'i suna da yawa waɗanda ake karantawa mara lafiya ina ga kamata ya je gaban malami ya karantar da shi dukansu ko kuma ya nemi littafin al'azkar da sauransu kamar ah, alwabilu saibi ko tufatu zakirin waɗannan littafai duk in ya samu insha Allah zai ga al'azkar da akan yi ga marasa lafiya karanta wannan sai mai wannan yake cewa malam idan mai bara yana karatun alkur'ani yana tafiya ana ba shi sadaka akasin masu yawo suna faɗin a ba su sadaka saboda Allah da annabi to ya cinye ladar shi ne karatun alkur'anin ko kuwa yana da lada ladar karatun alkur'anin da yake yi hadisai da yawa sun nuna mana cewa wanda yake amfani da qur'ani saboda ya cimma duniya habara da sauransu wannan mutumin iya rabonsa kenan karanta tambaya ta gaba sai mai wannan yake cewa tambaya ta nan malam akan wasu addu'o'i ne ga su kamar haka Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa an a'lamu wa astaghfiru lima la a'lamu wal Allahumma hajjat hajjat la riya fihi wala sum'a Allahumma hajjat Allahu hajjatan mubarakan wa zamban maghfiratan wa sa'ayan mashkura wa yassir li amri la ilaha illa anta malam don Allah ina tambaya ya hukuncin wannan addu'a na farko Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika ma la a'lam wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hajjata fiha wala sum'ata wannan ana yin sa lokacin haramin aikin haji shi ma ya inganta yana cikin sahihul jami hadisi na 1302 Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfura wannan bid'a ne mutum ya yi shi suna yin sa a lokacin sa'ayi tsakanin safa da marwa ka zo manasikul hajj bid'a ta 49 karanta tambaya ta gaba sai me wanda yake cewa malam wai don Allah sun kare ni ne wanda Allah ya jarabta da kallon mata amma ban yi bana yin zina kuma ban yi sai in yi inzali haka kawai to yaya al'amarin yake malam kuma a cikin wannan wata to fasikanci dai yana haramta wa mutum samun ladan azumi baki daya wannan mun sha sa yana cikin fatful bari a mujallar na shafin ɗari da arba'in wajibi ne musulmi ya nisanci fasikanci idan musamman idan yana azumi a wannan wata mai albarka Allah shi kare mu sai bayanin sanabi yake cewa don Allah malam da yan uwa musulmi a taimaka min da addu'a sai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya na yi noma na dawa da gero amma geron ya kai zakka amma dawa bata kai bata kai nisabin zakka ba shin zan cire mishi zan cire mata zakka ko kuwa yaya bayani yake malam ba hada jinsi biyu na hatsi wannan shine mafi inganci ka duba almajmu a mujallar na biyar shafin ɗari biyar da goma wanda bai kai nisabi ba babu zakka a kansa wanda ya kai nisabi shi ake wa zakka karanta na gaba sai wannan yake cewa malam ko ya halatta in sa ma ɗana suna abu ayyub al-ansari abu ayyuba al-ansari wannan